أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان فيه تفتح أبواب الجنان شهر الصدقات والإحسان والقرآن ثم الصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي أوتن ترى وتن رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara da ɗari da da arba'in hudu ɗaya wanda ya zo daidai da ranar biyar a watan biyar watan mai shekara ta dubu biyu da ashirin daidai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a wannan yammaci a gidan mai girma a jiyan kazaure a inda muke gabatar da karatun wato tafsiri a wannan wata na ramabana idan ba manta ba a jiya muka kammala karatun suratun nazi'ati tafsirinta gwargwadon hali cikin darussa guda biyar wallati hiyar almakiya wanda wannan sura sura ce makiya mun ji mawdu'in ta topic din da take tattaunawa a kai ko tafi bashi karfi shine isbatu salatin rasul tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal ba'si da tashin alkiyama wal jaza'i ba'da al mauti da kuma sakamakon da zai biyo bayan mutuwa wannan shine kusan abinda da suratul nazi'ati ta yi kwantenin muka tattauna akai gwargwadon hali a yau za mu shiga suratu abasa ko suratul a'ama wallati hiya aiban makiyya wanda ita din ma dai an kuma makiyya ɗin ce kuma ita ce sura ta tamanin a cikin jerin surorin A 114 tuha adadin ayoyinta ita ma tana da aya arba'in da 42 ambatan asbab nuzul dalilan saukatta wannan zai taimaka mana ala fahami ma'anaha a bisa fahimtar ma'anar abin da ita wato surar ta kunsa ko kuma take so ta karantar da mu sannan wa yuqarriru lijam'a bainal qur'an wal hadith ambatan ma'anar ko dalilan saukar surar zai tabbatar mana dole ne Alƙur'anin Allah ba zai fahimtu ba sai an hada shi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi fahimtar tanzili kama ja a zalika kamar yadda hakan ya zo fi kasirin minar ayati a cikin mafi yawa cikin ayoyi mafi yawan malaman tafsiri sun tafi ila annahu kana sallallahu alaihi wa sallama yawman yunaji wannan Allah sallallahu sallama a wani ne ko a wata rana yana ganawa da utubata bin rabi'a da abu jahal bin hisham kenan wa umayya wa ubayya da umayya da ubayi wannan duk ɗan gidan halaf ne umayya bin halaf da ubayya bin halaf waye da uhum ilallahi annabi yana gawanawa da su yana kiransu zuwa ga addinin Allah Wayar ju islamahum yana fata su musulunta faja'a ibnu ummu makatum sai wani sahabinsa da ake cewa ibnu ummu makatum sai ya zo kuma ma shi ibn ummul makatum din nan makaho ne baya gani fa arada anhu sai annabi sallama bai mai da hankalinsa gare shi ba saboda wa'incan da muka zano yana ganawa da su su ba musulmai ba ne kuma amma manyan mutane ne yana kokarin fahimtar da su wato addini anan fahimtar annabi wannan samamme ne yanzu nan da ba a samu ba su ake so a samu saboda haka sai mai da hankalinsa ragabatan fi ula'ika kwaɗayin wa'innan banyan mutane su fahimci addinin musulunci to wannan abin da ya faru in sauraron abdullahi bin umar makatom wanda shi musulmi ne da kuma mai da hankali a kan wa'incan wanda su kuma fahimtar annaba a matsayinsu na manya in suka musulunta musulunci zai karu da su zai ci riba da su fa shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan sura da zamu shige ta a yau a akramukallahu aya ta ɗaya zuwa ta huɗu Na'am, Allah ta'ala ya ce, "A basa wata walla, ya kau da kai ko ka ce ya gintsa fuska ya kuma juya baya, ya'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan ana nufin ana nufin annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ne mana muqaddima da cewa sanin asbabun nuzul dalilin saukar ayar shine zai fito maka da ma'anar abin da ake so a karantar da kai a surar yanzu in ba dan mun yi labarin nan na Abdullahi dan Umma Katuba ya zo wa annabi wa'in bakin sun zo annabi bai kula da shi ba ana ce maka kawai abasa wata walla ya gintsa fuska ya juya baya baka san me ya faru ba ai ba za ka fahimci ba me za ka kare da shi wannan ba umarni bane na yi kaza ko bar kaza labari ne amma sai ka rasa me fa'idarsa in ba da yanzu ka ji dalilin saukar ayar ba abin da ya faru tsakanin annabi da wa'incan baki da kuma wannan sahabi makaho abdullahi bin umu makaso wannan dai shine abin da muka ce tun farko yake tabbatar maka in dai addinin musulunci ne ba zai fahimtu ba kawai iya alkur'ani ba tare da ka haɗa shi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba na farko dan Allah ya jibinta wa annabin bayanin alkur'ani na biyu dan irin waɗannan ayoyin a zahiri suke su ba za su fahimtu ba in ba dan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali Allah a suratul nahl ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi manu zila ilaihim wala allahum ya ce wa an anzalna ilaikar zikira mun saukan maka a zikira al'kur'ani mun sha faɗa bayan daga cikin sunayensa guda hudu ko ka ce al'kur'ani ko ka ce alkitabu ko ka ce azzikiru ko ka ce alfurqan yanzu Allah ya ce wa an anzalna ilaikar zikira mun saukan maka da wannan al'kur'ani sai ce litu bayyana linnasi ya kawo ta lamu ta'alil dan kai wa mutane bayani kaga wanda yake maka ashe qur'ani yana buƙatar bayanin wanda aka sakar alqur'ani bayanin shine abin da ya fito da bakin sa wanda kuma Allah ya shede shi wa mayan iko anil hawa baya magana bisa san rai in huwa illa wahayi yuha kawai ko anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai mutane bayanin abin da aka saukan musu wala allahum yatafakkaruna dan su kuma su tafi su tunani akan abin da aka saukan musu ta wannan ayat da Allah ya ce wa mayan yanfiqu anil hawa baya magana bisa sarrai in kace babu hari sai ce to wata magana ce yanzu Allah yake bada labarin ba annabi baya yin ta bisa sarrai in kace baka da hadisin ba to Allah ya ce kuma wa mayan yanfiqu anil hawa to wata magana ce Allah ya ce baya yin ta bisa sarrai kaga dole kai da hadisansa ne sallallahu alaihi wa sallam kawai illa iyaka an yarda rayuwarsa kala biyu ce akwai rayuwar da yake yi a matsayinsa na mutum kamar kowa yake yin ta akwai rayuwar da yake yi ma'ana maganganun da yake a matsayin kuma su addini yake yin su wannan mutane malamai suna tantancewa misali an yi hijira an zo madina sai aka samu mutanen madina manoma dabino ne saboda haka suna yin wani abu da ake cewa kilili shine a ciri ganyen namiji dabino a je a ɗaura wa ta matar dabino in lokaci ya yi wannan zai sa ta yi ‘ya'ya suna kiransa kilili annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya ga suna yi shekarar da yazo ya ce musu shi yana ganin ba sai an yi ba mutum da annabi ne ya faɗa kawai kuwa annabi ya ce ba sai an yi ba annabi ya ce ba sai an yi ba kowa bai ba ya kuma aka wayi gari babu yayan dabino aka dawo aka ce ya rasulullahi abin nan da muke kace kan mi ba mi ba amma fa ba natija ba yayan dabino sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum ko kuka fi sanin al'amuran duniyar ku ku je ku yadda kuke yi kaga kenan wancan da hannun da ya yi a babin fahimtarsa ne kawai yana ganin ba sai an yi ba ba babi bane na addini cewa haramun ne yi ko kuma kada a yi saboda haka akwai maganganun da yake a matsayinsa na shi a matsayinsa na annabi na akwai abin da yake a matsayinsa kuma fahimta ce ta mutuntaka misali in kara mana misali nabi an zo yakin tabuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wani guri sai ce a zauna an gama zama tsab kowa ya nutsa sai ga sayyidina Umar yace ya rasulullahi wannan zaman da kace ai anan wahayi ne ko ko ra'ayi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Umar a a ba wahayi bane ra'ayi ne yace to nan ba mu samu gurin zama ba bai dace da gurin zaman sansanin mayaka ba yace a tashi aka kuma tashi Kun ga kenan rayuwarsa kala biyu ce akwai abin da in yayi ko ya faɗa a matsayin addini akwai wanda kuma shi ma fahimta ce tasa misali dai mu ƙara matansa sun bata masa rai ya bar gida ya ce ba zai da ba sai bayan wata ɗaya kenan ya yi bakanci ya tafi masallaci a cikin matan nan nasa akwai 'yar gidan na abubakar wace matarsa ce 'yar gidan sayyidina abubakar na gaba na zai gaya min a cikin matan annabi wace ce 'yar gidan na abubakar ya sunanta a wanda ya san sunanta to na ba da gari kowa ma ya faɗa wa zai gaya mana wace ce 'yar gidan na abubakar nana aisha Allah ya ƙara mata yadda yar gidan na abubakar ce to akwai gidan gidan na umar ma shi kansa na umar din yana da yaya a gida ya sunanta ita kuma wace ce hafsa Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda to duka gidan sun bata masa rai ma ya bar gidan shi annabi ya ce ya kowa masallaci sai na umar ya samu labari ya zo masallacin ya same shi ya ce ya rasulallahi in har sun bata maka rai kai zaka bar musu gidan ko su za su ban maka gidan kawai in ba su yi ba ka sallame su gaba ɗaya Allah zai canja maka da muminai mukanitai masu sallah masu azumi masu kaza masu kaza rufe bakin sai da Umar kake da wuya sai ga wahayi Allah ya gaya masa ana gaya wa matan asarar buhu ko tabbas ubangijinsa in tallaka kunna in dai kuka sake ya sake ku an yi baddilahu azwajan khairan min hunna ko min kunna Allah zai canja masa wasu matayen wanda suka fi ku alkhairi muslimatin muminatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayihatin sayyibatin wa abukara zaurawa da yan mata kaga duk wannan ina so ka fahimci akwai maganin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a matsayin mutuntaka ko ayyuka akwai kuma wanda yake a matsayin annabta saboda haka amma a matsayin an saukar da wata aya to ba inda zaka je ka samu fassararta fassararta ko dai a bayani ko a aiki sai ka koma wa annabi sallallahu alaihi wa sallam dan shi aka saukar wa ayar shi kuma Allah ya ce masa litubayyana linnasi dan kai wa mutane bayani almuhimmu Allah ya ce to abasa ya gintsa fuska wa tawalla ya juya baya an ja'ahul a'ama me yasa yayi haka mafa'ulul li ajrihi kenan dan me yayi haka an ja'ahul a'ama saboda makaho ya zo masa huwa ibnu ummu makasum shine ibn ummu makasum wasu muhu abdullahi bin shuraihin bin rabi'ata alfahariyu min bani amir bin luwai'i daga ci daga bani amir bin luwai'i shine ya zo masa summa zakarar fa'idata sai Allah maɗaukacin sarki kuma zai ambaci wato fa'ida fi ikibali ala abdullahi wajen fuskantar abdullahi a bar wa'incan ma'ana tsakanin wa'incan da suka zo da shi abdullahi bin umar makatum to abdullahi bin umar makatum ya dacewa a saurara wannan daga cikin tarbiyyar da za a koya maka shine duk inda musulmi yake ya fi wanda ba musulmi ba kowa ya shi ko menene shi A afa naja alal muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkumun me yasa ma za ku yi wato wannan hukunci shine sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma yudrika me sai masaniyarka wa ya sanar da kai cewa shi Abdullahi bin Ummu Maktum tunda shi tambaya ya zo yi la'allahu ya shi shine wanda zai tsarkaka shine wanda zai fahimci gaskiya ya bi ta ba wancan da kake ta kokari akan su ba Abdurrahman Sa'idi yake cewa ya tadahhar anil akhlaqi arrazila wannan din shine zai bar munanan dabi'u wa yattasifu ya siffantu bil akhlaqi aljamila da kyawawan ɗabi'u. aw yazakkaru ko dai shi wannan ɗin shi ne wanda zai wa'azantu fatan fa'ahu zikira kuma wa'azin da aka masa ya amfanar da shi abin da zo tambaya na addini ya amfane shi sama da wa'incan wanda kai kake sha'awar wato su fahimci addinin musulunci su musulunta su tana iya yawa ma duk abin da ake yi su hangen dala ne ba shiga birni ba ne ba lalle wato su musulunta ɗin ba su karɓa addinin ba tunda ka ji har da abu jahil a cikinsu kuma wannan ƙarin dalilin da kina na maka kenan annabi bai san gaibu tun daga shi Allah ne ya cewa gaya masa wa ma yudrika la allahu yazakka shi wannan din wanda ka bar su wayancan din kuma ba a san me ko masu ba saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san gaibu kaga da kai tsaye ga abin da zai kuma wanda za a kira shi ko wanda zai zo yawa azance cewa haza fa'idatul wa'azi to dama wannan shine ai fa'idar shi wa'azi fa iqbalul wa'izu ala man ja'a bi nafsihi to me wa'azi ya fuskanci wanda ya kawo kansa muftaqiran lizalika yana buƙatar abin ya kawo kansa minhu daga wajen mai wa'azi huwa al yaqul wajib shine mafi dacewar wajibi shi yafi dacewa a sauki irin wannan ayan ne Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul an'ami a aya ta 52 a suratul al'ami Allah yake cewa la tasarjul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ka kori waɗanda suke bautar ubangijinsu ko suke kiran ubangijinsu safiya da marece kuma ba abin da suke so su dama sai neman yardar Allah ma'ana da ikhlasi dan Allah suke Allah ce ma alaika min hisabihim min shay'in baka da wani abu na musu hukunci daga nan duniya wa ma min hisabika alaihim min shay'in haka su ma ba su da wani hisabi da za yi maka a nan duniya fatadruhum bare ka kore su fatakuna min az-zalimin sai ka zama daga cikin az-zalimin sannan dai ita wannan ayar ta abasa tana daidai da wata aya a cikin suratul kahfi da Allah yake cewa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum ka haƙurƙurtar da kanka ka zauna tare da wannan wanda suke kiran ubangijinsu bilgadati wal ahi wal ashiyi safiya da marece yuriduna wajhahu suna neman yardarsa wala ta'du aynaka anhu kada ka tsallake su turidu zinatal hayatad dunya kana hangen wani abu na rayuwar duniya wanda kana tsammanin shine mafita wala tuqi iman agafalna qalbahu karka yadda ka bi wanda muka gafala muka wato rafkanar da zuciyarsa an zikirina baya ambatan mu baya ba ma gabansa wattaba hawahu kawai abin da yake bi san ransa wa kana amruhu furba al'amarin sa ya zama wato ba riba a ciki asara ce a ciki shotul kahfi ayata 28 daga nan sai Ibrahim al-Qattan yake fada a cikin tafsir al-Qattan yake cewa summa zakara Allahu ba'da zalika sai Allah ya ambata bayan haka amran nabiyil karim al'amarin annabin nan mai karamci ma a ma'ai ƙuraishin tare da shugabannin ƙuraishawa faƙala sai yake faɗa a ayata biyar zuwa ta bakwai na'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa amma man na." amma wanda shi kawai ya wadatu da abin da yake da shi ko iya duniya iya tunaninsa ko idan yana da wani abu na duniya maluhu ko mulkuhu dukiyarsa ko mulkinsa shine sai ya wadatu shaukani ya ce auka na zasar watan waginan saboda mawadaci ne wasta gana anin imani sai ya wadatu barin yin imani babban samu fa ne imani duk abin da ka samu a duniya in baka sami imani ba to baya ba zani baya da kura akwai matsala to amma shi sai wadata anil imani gabarin imani wa amma indaka ya wadatu gabarin abin da yake wajen ka, kai annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga wato wahayi da alqur'ani min ilmi. to fa anta anhu tasadda kuma gashi kai kafi yankuwa kafi mai da kai zuwa gare shi aljazairi yace ai ta ta'arrada lahu muqbilan alaihi kai ka fuskance shi shi kuma ya wadata gabarin abin da yake wajenka na daga wahayin da Allah ya saukan maka na daga alkur'ani na daga wato imani Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa ma alaika Allah ya zakka to kai fa ba wani naka ciki ma'ana ba wani laifinsa da za a tsora maka in ya ki wa azantuwa in ya ki tsarkake kansa in ya ƙi barin kafirci zuwa ga musulunci wa ma alaika ba abin da yake kanka na laifi Allah ya zakka idan bai ji abu ba suraka wala wa ziratun wuzira ukura wata rai ko wata mai ɗaukan alhaki ba ta ɗaukan alhakin da wata rai ta yi a ɗorawa wata a kowa ya aikata laifi shine zai ɗauki nauyin laifin da wato ya aikata shi kullum annabi da duk wanda suka biyo bayan sa nasa wa'azi fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bil musaytir fa zakkir Allah ya ce kai wa'azi kai gargadi inna ma abin sani kawai anta kai muzakkir mai gargadi ne amma lasta alaihim bil musaytir kai ba a turo ka ba an ce ka tsaya a kansu ka musu tilas ka ce sai sun karba addini a'a ba a turo ka da wannan ba mani da fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shiryu ya shiryu dan kansa ne waman man dalla fa inna ma yadullu alaiha duk wanda ya bata kuma batan sakamakon kansa zai dawo saboda haka ma alaika ba abin da yake kanka na laifinsu Allah ya zakka ko na laifinsa sa shi wanda ka kira in yaki yazo zo ya ji in yaki ya zo ya bi wa ayyi shay'in yalhaquka min al'aza me zai same ka na cutarwa in lam za zakal mustagna anka in wancan wanda yake ganin ya wadatu shi ba ruwansa da annabin ba ruwansa da annabtar ba ruwansa da qur'anin da manzancin to ba abin da zai wato cuce ka sharafihi don wadi daukakarsa wa malihi ko don wata wato dukiyarsa duk wannan ba abin da zai cuce ka to yana daga cikin hidayatul ayat abubuwan da waɗannan ayoyi suke nusantar da mu tun daga ta ɗaya zuwa ta bakwai ɗinan da muka zo na farko malamin ya ce bayanu makamun nabi sallallahu alaihi wasallam bayanin matsayin annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa annahu ashraful maqam matsayin annabi babban matsayi ne Ya ce dalla ala zalika abinda yake nuna maka haka ita itabillahi lahu bilga'ib usulubin da Allah maɗaukakin sarki an ce usulubi shine method method ɗin da Allah ya amfani da shi wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana mun ce annabi ne ga a dalilin saukar ayar amma kun ga Allah maɗaukakin sarki bai fuskanci annabi da magana ba labari ya bayar na abin da ake cewa ga na abin da ya wuce fast tense abin da baya nan kawai sai Allah ce abasa ya juya baya wa tawalla an ja ja'ahul a'ama saboda ka sai bai fara magana da shi kai tsaye ba sai da aka fara shiga magana sai aka ce wa ma yi ka sannan aka shigo da kaf aka shigo da pronoun wakilin suna da yake wakiltarsa amma da farko kawai haka aka bar abin a rufe abasa wa tawalla waye an ja'ahul a'ama sai a ji aka zo aya ta hudu ne aka ce wa ma yi ka sai ka gane kuma yanzu da shi ake to shine yace yana daga cikin abin yake na maka matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen mahalicinsa wannan zargin ba a fara da fuskantarsa da shi kai tsaye ba ya sanai ce abu na biyu isbatu ma ja'a fil khabar tabbatar da abin da ya zo a cikin hadisi inda annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ni da kuke ji da gani ubangiji na ne ya tarbiyantar da ni kuma ya kyautata tarbiyantar da ni yace to wannan ayoyin na farkon wannan sura a basa suna tabbatar da wannan hadisin inda annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya ce dama shi addabani rabbi abin da kira maka ya tashi a jahiliya ba su da addini bautar gumaka suke shirka suke ga Allah babban laifin da Allah maɗaukakin sarki ya fi tsana sannan ƙabilanci type ɗan ƙabilarka ɗan wata ƙabilar da shi da dabba duk ɗaya sannan yaƙe-yaƙe abu kaɗan sai ya haɗa su yaƙi irin wannan rayuwar suke kuma a cikinsu ya taso amma duk waɗannan abubuwan nasu shi Allah subhanahu Ta'ala sai ya ba shi kariya bai tashi da su ba ƙabilanci akwai wanda yake cewa wa ma ana illa binu guwais wa in ga wattu wa in uzlat uziltu yace wani iya sani na ba kowa bane karshen title din zaka mun ka ce ba goyize mana dan kabila goyize kenan ga dan kabila goyize ka ce ba goyize yace to iya sani na kenan ni kawai matsayi na kenan wa in wat idan wannan kabilar ta mu goyize ta yi wauta a wani guri yace ko ba na nan gawattu ku lissafa da ni in dai kabilar mu ce ta yi saboda tsabar kabilanci ya ce wa in uzilat in ko wannan ƙabilar tamu ta bar duniya na aka waye gari wata kabila ta fi ƙarfin da ta yi fata-fata da ita ya ce ko ba na nan idan na zo uziltu zan kashe kai na don in bi ƙabila ta ta ji irin wannan ƙabilancin a jahiliya kawai suka sa a gaba akwai wani mawaƙi yake ta alala ya jahalan ahadun alaina fa na jahalu fauka jahalul jahilina yake ta ku saurara kar wani mutum ya mana wauta don za mu yi wauta sama da wautar wanda ya mana wauta ma'ana su masu guzurin wauta ne su ‘yan kowa ya mana kan kara ne sai mun masa na itace za ka nace ala ku saurara la ya jahalan ahadun alaina kada wani mutum ya mana wauta mu fa na jahalu fauka jahalul jahilina za mu wauta sama da wautar wanda ya mana wauta wani yake yaban kabilarsu a jahiliya yake cewa su kabilarsu la a akahum hina yandibuhum ala ma qala burhana saboda rayuwa ake ta yaƙi yaƙi suka ce su ne wanda ba sa tambayar ɗan uwansu lokacin da ya ce wayo ku zo ku taimake ni in suka zo ba sa tambayarsa me ya faru sai sun kashe wanda ya taɓa shi ko waɗanda suka taɓa shi sai zo ce masa da me ya haɗa ku ihu bayan hari kenan la a akahum hina yandibuhum ala ma qala burhana saboda tsabar ta'addanci su ba sa tambayar ɗan uwansu lokacin da yake su kawo ɗauki a bisa abin da ya faru sai sun gama ƙaddamarwa in yi so sai da ya haɗa ku kaga duk wannan ana son na maka wai hoton jahiliya ya koki su suke da ya harbul laban yakin nono wata yarinya ce take dauke da goran nono kawai sai wani mutum wanda shi ba dan kabilar su bane sai dangwala yatsa a goran nono wannan dangwala yatsan da ya a goran nono ya haifar da shekara arba'in ana yaƙi ana kashe mutane saboda ƙabilanci da Allah ba don gwala yatsa a goron nono ba saniya ma gaba ɗaya mene ce za ta za a kashe mutum ɗaya tak bare a ce ai shekara arba'in ana kashe mutane amma shekara arba'in suka yi kuma suna kiransa harbin laban yaƙin nono ko daɗin ji babu wannan su ne irin rayuwar da ake a jahiliya shan giya giya kamar ruwa ce a jahiliya har musulunci ya zo lallaba sai yi kafin ya raba su da ita sai da bisa wajen mataki uku zuwa uku. ya a naka anil kamri ko suna tambaye ka dangane da abin da ya shafi giya wal maisir qul fihi ismun kabirun wa manafi ba a ce karku yi ba saboda an san yadda sai aka ce to a gaya musu a cikin giya da tata akwai zunubi babba akwai dan amfani yanzu an baka da hankalinka dan amfani ya sa ka je ka dauko zunubi babba amma ba a ce su daina ba saboda an san yadda suka saba addinin musulunci ya bi su bit tadariji ma'ana step by step mataki mataki kafin ya raba su da shan giya ana nan ana nan da kansu suka zo suna sallah suna shirme a cikin sun sha giya sai Allah subhanahu wataala sai sauka da ayati ya allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukhara kada ku kusanci sallah alhali kuna maye yanzu ma ba ta akai kaga hakan su sha ba amma dai doka ko a dan rage ba za ka tunda ba a sallah da mai kuma sallah ke addini sai ka duba ka ga to in ka sha awa nawa kake yi daga nan zuwa azhar in ka sha da safa za ka warware in ba haka ba ka dole ka hakura to wannan halin da aka dauka musu kenan da bi sannan shine sai a matakin karshe kuma Allah ya ce innamal khamru ko wal maisir wal azlam ko wal ansab a karshe aka ce rijsun min amali shaytani kazanta ce aiki ne na shaytani fajjitani buhu ku tance shi yanzu haramci yaro an ce su nisance shi da ina so ya nuna mana musulunci sai da bi su mataki mataki kafin ya raba su da biya. amma duk da haka akwai wanda sun musulunta sun kasa barinta ta yi wahalar bari saboda sabo da aka yi da ita kai akwai wani mawaki ma jahiliya da ya ji labarin annabi kawai labarin annabi ya ji sai ji duk labarin da aka yi masa komai ya masa na annabi aka bara ya zo ya ganshi shi shi ma musulunta zai yana zuwa ya samu annabi yawa annabi ya gabatar da kansa a gaban annabi annabi yana masa bayanin addinin musulunci yana hana kaza yace zan hani da hannunsa yana umarni da kaza yace zan ubba umarninsa ba inda aka je ya kasa sai da aka ce masa addinin musulunci yana hana shan giya yace amma haza fala yace to amma ko wannan in dai addini yana hana shan giya yace to musulunta ko ba yanzu ba yace sa am sa arju'u wa amkusu ila amil muqbil hatta akuna qadrawaitu nafsi min al-khamri fa ati fa aslam fa aslam yace so fa in dai musulunci yana shana shan giya musulunci ba yanzu ba yace zan koma har sai na sha giya ta na koshi yadda nake so in dawo shekara mai zuwa musulunta kaga saboda yadda suke cuɗanya da ita suka saba da ita har ba za su iya barinta ba kamar na gaya maka har ma wasu ma sun a musulunci ne amma sun kasa bari domin an samu limamin da yawa mutane sallar asuba raka'a hudu kaga ma limami ne sallar asuba raka'a hudu suna subhanallahi subhanallahi ba ruwan sai ci gaba da raka'a hudu kuma yana yin sallama yayo yace in kara muku <laughs> Kasan kasan ta bashi liman lalle yana wata tashar suka ce ai mazal na fi ziyada ai yanzu ma a ƙarin muke so almuhimmi duk ina suna mana wannan shine hoton jahiliya wanda musulunci ya zo ya samu to amma shi Annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah maɗaukacin sarki sai duk ya tarbiyantar da shi da kansa tunda kaga su irin rayuwar da suke kenan wa zai tarbiyantar da shi to amma Allah saboda ya san tanadin da yayi ya san ginin da yayi sai dai ya fashi kariya ya raba shi da waɗannan abubuwa zalunci a jahiliya su ne wanda in ka kawo mutum ajiya ai karban ka kawo kyauta ne wanda za su tare ka su kwaci wanda in baka da karfi kai ma za ka iya zama bawa kawai in ka ka zauna lafiya sai ka zo ka rabu da wani in abu ya taso masa ya taso maka in ya taso maka ya baka kariya shine ka samu wato dan relief hilfu da suke cewa a jahiliya ana yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama al-amin amintacce shi ko amana ka kawo masa yadda ka kawo mata ka kawo mata haka zaka zo ka same ta da kansu tun a jahiliya suka sa masa Muhammadul Amin to shine anan daga cikin fiqhun wannan ayoyi na abasa tarbiyar da Allah yake wa annabi malam yake cewa tana tabbatar maka wato da yake addabani rabbi dama shi ubangijinsa ne ya tarbiyantar da shi yace fa hasana ta'adibi fadallatul ayatu alaihi yace wa'annan ayoyi sun nuna haka sana abu na uku yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai wajen ladabtuwa da tarbiyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi da Allah madaukakin sarki yayi masa matsayin da wani ba shi wanda ba shi ba bai kai wannan matsayin wato a tarbiya ba ta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya ga wannan Abdullahi bin Ummul Makatum wanda shine dalilin saukar ayoyin nan na farkon suratul Abasa annabi yakan tashi ya wasta a masa majalisi ya ce lale lale marhaban da zuwa da zuwan wanda Allah subhanahu wata'ala ya zarge ni a saboda shi ma'ana in yaga daga ran in yaga Abdullahi bin Ummul Makatum annabi tashi yake ya tare shi ya buɗa masa guri ya zauna ya ce lale da zuwan wanda Allah maɗaukacin sarki ya zarge ni a saboda shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ma an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa bashi rukon madina kuma shine lazanin sa a watan ramadana yace in kun ji kira na farko abdullahi bin ummul makatum ne in kun ji as-salatu bilal ne abu na hudu da za a fa'idanta a wai karkashin waɗannan ayoyi cewa korarren abu ne ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɓoye wani abu na wahayin da Allah maɗaukacin sarki ya yi masa Aisha radiyallahu ta'ala ummul mu'minin take cewa law kana rasuli an yakhatima shay'an da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama zai boye wani abu min wahayin lahi daga wahayin Allah da ya masa yace lak tace lakatama ita lahi lahu to da ya boye wannan zargin da Allah ya masa yace abasa wata walla ya gintsa fuska ya juya baya an ja'ahul a'ama da annabi zai boye wani abu na wahayi da wannan zai boye yace to kaga ce mustahili ne yana da kitabu zaka fa'idanta abu ne korarre a ce annabin rahama ya ɓoye wani abu na wahayin da Allah ya masa yasa a hajjin bankwana yayi samare din duk abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi a tsayuwar arfa a ranar goma ga watan zulhijja sai ce wa sahabbai hal balagtu hal balagtu shin na isar da manzanci shin na isar da manzanci sai ta ka isar da manzanci sai da gano sama sai sai Allahumma shahad Allah ka da na isar da manzanci in yayi bayani yayi bayani sai sai ala hal ballagtu shin na isar da manzanci sai sai ka isar sai sai fali ballighi shahida minkum al-ghaiba kuma wanda ya halacci, ya halacci wannan aikin hajji na wani ban kwana to ya sanar da wanda bai zo ba in yayi bayani yayi bayani sai ce khuzu anni manasikakum la alli la ahujju ba'da anni haza ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni tana iya yiwuwa ba zan sake aikin hajji ba bayan wannan shekarar sallallahu alaihi wasallam dama aikin hajji ɗaya shine na farko shine na ƙarshe wannan na shekara ta goma din to bayan ya gama duk bayanan da zai ne a wannan filin arfa sai Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum suratul maida ko a ce Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku ana nufin da ya saukar wahayi wa raditu lakum islam dina na zabar muku addinin musulunci ya zama tsarin rayuwa a bobe to shine anan ai malam yake cewa abu na hudu zama fa'idanta da annabi zai koye wani abu to da wannan ayar zai boye wanda zargi ne zuwa gare shi daga Allah subhanahu wata'ala sannan Abdurrahman Sa'idi yake faɗa a cikin tafsiri Karimur Rahman fi tafsiri Kalamul Mannan tafsirin sa kenan yake cewa fa dalla haza sai wannan ayoyi suke nuni ala qa'idatun mashhuratun abu sa wata ƙa'ida shahararriya annahu shine daga cikin tarbiyyar da za ka samu ta ayoyin la yutraku amurin ma'lumun li amrun muwahhim ai ba a barin al'amarin da ake shi sananne ne a akan al'amarin da ba a san shi ba Ya ce ka fahimci wannan zai fahimtar da kai karka bar al'amarin da yake sananne ne akan wanda baka sani ba Ya ce wala maslahatun mutahaqqiqatun ba a barin maslaha tabbatacciya wadda an riga an tabbatar da ita maslahatun mutawahhimatun ga maslahar da akwai wahani iko a ce almuhimmu dai a dunkule tarbiyyar shine kamar da muka faɗa a baya ba a fifita wanda ba musulmi ba akan wanda yake wato musulmi ne wannan shine karshen karatunmu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sai ba ku akwai tambayoyi na'am na'am tana nufin akan addini mana yawa yawa bayan duk anil hawa duk abin da ya ga maka na addini ba tare bane Allah ne ya wuce umarni saboda kai bayanin abin da Allah ya sauka masa ne hmm. Hmm. Hmm. wannan akwai ta ka'ida suke cewa ta galiban le Kisara mafi rinjaye saboda kaga a hankalinsa da abin da Allah ya masa ba irin sauran mutane ba ne. wayansan yan abubuwan ɗaya-ɗaya ko Allah ya bar su ne don ya nuna mutane shi ma mutum ne insaniya ce ai za ka ga irinsu irinsu ɗin ba su da yawa yawwa wanzu misali ko da ma ba batu na addini ake baya akwai rayuwa akwai mutumin da Allah maɗaukacin sarki ya shi hankali da nutsuwa kai kanka ka san in ya baka shawara ka bi mai kyau ce amma wannan ai baya hana ya samu yan kurakuransa Yawwa, to wannan ana magana ne ta galiban li aka fara mafi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama dukkaninta ta daidai ce su ma kuma nan abubuwa ɗin ai an riga yanzu an fito da su fili an yi misali kamar maganar dabinan nan an yi ta yanzu ai an riga an wuce gurin an gane eh wannan masu magana ce a bisa wato fahimtar ta mutuntaka ba ta addini ba to da ka shi rayuwarsa gaba ɗaya daidai ce saboda ai an san me ba daidai ba irin nan na mutuntaka ɗin an fitar da su an san su to kawai shi rayuwarsa gaba ɗaya za ka ɗauka daidai ce saboda in ba an zo irin wannan za a maka bayanin ga abin da ya faru yawwa wannan shi ne wai sauri da ake masallatai sun bambanta misali wajen yin assalatu to dama shi abin da ake hukuncin sauri da shi ba assalatu ba ce ƙura'aninka ne a ta yi ta bayyana lahumul kaitul abiyar minal kaitul aswadi minal Yau, yawa wannan kawai ta ce ka'ida in alfijir ya ke to a daina sauri to abin da malamai suka ce ana so a fa mafi kyau mafi nutsuwa kafin ketowa alfijir da kwata a ce ka gama komai naka yawwa mafi kyau kenan in ba haka ba kar ya kar ka kasa kasa da minti biyar tsakaninka da alfijir in ba larura ba kar ya zama kasa da minti biyar tsakaninka da kare sahur ɗinka amma mafi kyau ma abinda malamai suka ce zama minti sha biyar tsakaninka da ketowa alfijir to da ba wai da as-salatu khairun minan nawm ake hukunci ba in wannan ne akwai wanda suke su a farkon ma kiran sallah suke yin ta wasu a ƙarshe suke yanta kaga in aka ɗau wannan sai su rikitar da lissafi amma idan ka ɗauki ƙa'idar ƙur'ani dama ceto alfijir ya ce wannan shine wallahu a'lam sai Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka bamu mu girma ajiya da bashi da lafiya muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya Allah ya yaye wahalar da ya sha Allah ya sa kafara ce dukkanin marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya Allah muna muna tawassuli gare ka da ayyukan mu da azumin mu da ibadun mu wannan annoba Allah kai mana maganinta Allah ka dauke mana wannan annoba Allah ka yaye mana ita اللهم اللهم ارفع عنا الطاعون يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والطاعون يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم احينا سؤدا وامتنا شهدا ولا تكلفنا عن طريقه الهدى يا رب العالمين اللهم شف مرضانا وارحم موتانا اللهم شف مرضانا وارحم موتانا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا جودنا وتلاوتنا لكتابك العزيز وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين